amma ba a ɗan uwa ɗaliban ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake haɗuwa a wannan cibiyar ta sahabbai mai albarka da ke sakkwato birnin shehu a wannan yammaci na ashirin da takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha uku alhamdulillah mun kammala littafai ashirin da uku a cikin wannan littafi na sahihul bukhari kamar da muka shirya kasa shi littafi littafi yana da littafi ta da tara a wata nuska littafi ce to mun kusa rubuye kenan mun kammala ashirin da hudu za mu shiga littafi na ashirin da biyar shi ne kitabun hajji mun kare dukkan babobin da suke da alaƙa da sallah wanda rashin aikin su gaba ɗaya shine jana'i wanda muka shiga zakka kuma yanzu za mu shiga aikin hajji ya jinkirta azumi kamar da wata ruwaya ta zo wajen bule da san wala kham wal hajji wa sawm ramadan wani wuri kuma wa sawm ramadan wal hajji ko da gyara kamar wannan karatu shekaru da dama a baya to za mu tashi daga sabon littafi ne kitabul hajji bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار إيه؟ عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خطأ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلك وجه الفضل إلى الشق الآخر إيه؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر نعم. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج مالن يا بسم الله اولا لتاتي كما يجب في الكتاب يا بسم الله أتشيز أكثر سنقوم من النسخ ونلوكت سنقوم يجب للتابين ما سزمان كنسو يتسر رسولي قدا كما هذا وانا الجانب الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج وانا لتاتي زي ما كان تجريد الأمر الحجي wanda ya jera su da tsari kyakkyawa ya fara da mawaƙi tashoshi da ake haramar aikin haji ya zo zuwa ga maganar yadda ake shiga makka da awon ake wani shiga makka ya zo ya tsoron tasirar aikin haji sannan ya kawo kwashe-kwashe umra sannan ya kawo abubuwan da mai haji ko umra aka haramta masa yanzu sannan ya zo zuwa ga falalar birnin madina da sauransu da sauransu idan aka ce hajj hajj ya hujju حجا وحجا وحجة وكل من كان نسم الزيار وكما القلع كان سربع هو اول الوقت وصل شيء أربعة هو حجة سيء حتى بند ذا أجول سمهتين ذاك أربعة هو حجة إلى السوق ولك أصابة كان مهما جدا تحجي كان نسم زيارة لكن الله mai albarka wanda yake a birnin maka wanda shi ne tsawon baitin wani alinnan shi ne bagire na farko da aka fara gina wurin ibadar Allah a tarihin na adam can bayan mun yi magana ginin sabo tun daga zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam wasu malamai na cewa yin harshe da mala'iku suka yi suka ce ma ubangiji ya za ka halitti waɗanda in sun zo za su yi a bayan ƙasa kuma ga mu mu babu da aiki da ibada Allah ce a a'lamu ma la alamu. to bayan da Allah ya halitti annabi Adam ya kwarara masa ilimi cikin kansa ya masa tambayoyi suka kasa amsawa aka yi ma Adam tambaya amsa da suka so ya su sujuda ga ubangiji suna da aka ce wannan bai gamsar da su ba sai suka rinka zagayar albaitul mahmud domin ne domin neman gafara ga ubangiji Allah ce to wannan albaitul mahmud ku je kan kasan shi ku yi ma adamu da a shi irin sa kuma sai da shi su rinke jawabi suna tuba haka ce shi ne asalin wannan taki daga bisani ah, ruwa da iska sun tafi da gidan sun tafi da wannan daki Allah ta barka ta umurce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya saki gina shi wannan Allah ya faɗe shi a wurare da dama cikin a ya gina shi tare da ɗansa Isma'il kuma kafin su gina shi an san da wurin an san albarkarsa aka ce ya kawo ɗansa Isma'il ya ce rabbi بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم duk wasu gina ɗakin wanda ya nuna ba su ne suka fara gina shi ba dama akwai ginin matsala ya ta su Allah nuna mashi shi ya gina sannan daga bisani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurayi kurai sun sake gina shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ginin da ba ya bar shi duk da yake ya saba mu ka'ida me ya saba mu ka'ida iya inda ɗakin Allah yake da suka za su gini suka ce kowa ya kawo halin kada kawo ya kawo ko sisi kada karawa ya kawo ko sisi duk wanda ya ce ya yi zalunci don bukatar kudinsa za ka da kayan aiki da kuɗi suka musu kaɗan sun saka ta mutum iya inda kuke ya ta saka iri kamar kashi takwas cikin goma suka bar kashi biyu ta ga gini bai kaba gini wannan shi ne suka yi wata alama ta ta wannan fa cikin ɗaki nan gaba za a gine shi النبي صلى الله عليه وسلم شرك في الهجرة ما كانت هجرة قريب شيء قريب على كلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم مرادهم هذا يقول لك خرجين ان شاء الله ولا في حكي كام انا نعيش وانا مقابل سيدنا كيف كل عبد الله بن الزبير روح سيدي هنا تكرم الخليفة مكة وعند حكي سيدنا حسين يزيد هنا تركي فيما هنا تكرم مكة to daga cikin ayyukan ne sai rusa ka'aba gaba ɗaya mai ce je ce yadda ya ce a dinsa masa ya kuri ta koma A hajjajin da Yusuf ya zo bayan an kori daular ibn Zubair an kashe shi sai ke daga cikin manya-manyan fasari da ibn Zubair ya yi ya canza gidan ka'aba yadda manzo Allah ya bari don haka za mu sake ne da yadda manzo Allah ya yi ya yi wannan da umarnin sarki Abdulmalik ibn Marwan da abdulmalik ya zo yana haji sai zagi abdullahi bin zubair ta cewa ya yi barna amma mu yanzu mu yi abu da ƙarfin mulki mu gyara sai aka sanar da rana ya sha wannan magana sai ta ce masa kayi ƙarya ka ji abin da manzo Allah yake jinin da ya yi ne manzo Allah sai ka sai ka ce wallahi da mun ci gida ba za mu taɓa ba a mun bar masa nauyin da ya taɓa karshe da shawara ta ba da cewa kar a canza ta bar sai haka ko a zamanin da harunan rashid wanda ya mulki sarauta daidai lokacin imam malik ya shawarci imam malik kan ya sake ko magina ka'aba ya mayar da ita yadda abdullahi bin sai imam malik ya ce in ya zanto yau a rusa gobe a gina wannan kwarjinin na taɓa ce za ka bar haka nan tun da manzo Allah ya kore ba ta abu ne a barka to ba a san wani gini da aka sake ba ka'aba ba sai zamanin sarki mubarak wanda yana da cikin cikin sarakuna da suka yi ayyukan ci gaba sosai a ƙarfi da tara ya zamani da imamu suyuki na masu ya sake gina ka'aba to sai sarki fahari shi ma ya sake gina ka'aba amma ya koye da mutane shi ma saboda wannan illa ne za ka ci hankali ta rufe ɓangaren dama a rusa bangon a yi wani a rufe wancan ɓangare haka har ka'aba wani ya kan da ta kamar yadda ta jiya amma sabuwar ce jaram an ce irin da aka yi mata yanzu ko da yake da tsakar Allah ya kiyaye in ba ta kai shi da kai ba za ta iya rusa wannan a ginin da aka yi mata yanzu ko haka in dai ruwa ko iska ko duk wani abin da za a yi ba zai sake taba ta ba har ya rayuwa ɗan adam shi ka zo kasa idan da kasa ko ita a karama ba kuma ka ba a da kasa kusan dalili Allah bai yi irin wurin da ke girgiza saboda ya kafa ita da manyan mai zuwa haka ba a girgiza kasa irin mutum so ana ganin an kai karshen gidan ka'aba watakila ba za a sake ba har yau kiyama sai kuma idan wasu sarakuna aka yi masu wata sha'awa ko wani ra'ayi na daban ziyarar wannan ɗaki rukuni da ke cikin rukunan addinin musulunci wanda Allah ta ya da ma 'yan adam sau ɗaya ya zama dole a ware masa littafi ne zaman kansa wanda ya kunshi kunshi kunshinsa da sanin lokacinsa da wuraren da ake harma da hajji me ake harma da haji da me ake idan an yi harma da haji me ake bari an yi harma da haji waɗanda hukunci hukunci ne suka rafe ga haji wane ne haji haji yake waje ba a kansa wane ne haji baya waje ba a kansa da sauransu da sauransu wannan ce babu wujubin haji wa kable wannan babu zai magana game da wajabcin haji da kwalalarsa sanin cewa hajji wajibi ne hukuncin abin nan eh, ma'alumin min addini da zarura inda wani zai ce hajji ba wajibi ba ne a cikin musulunci to ya yi ridda saboda ni saboda ya musanci babban abu wanda kowa ya san shi ma'alumin min addini da zarura amma inda wani zai ce ba a fita ba a kan kofi ki mutum musulunci da ko mutum masa kafiri saboda abin da ya musulunci mai kai yadda ba a san shi yadda aka san cewa wannan rukuni na addini bayanin falalar aikin hajji matsayin da yake da shi da ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وما وانا بابي زي يسوك شيء كمان ما أنا وانا آية الله تعالى ولله على الناس حج البيت رب لكن الله حتى مؤيد اكرم أكمل haka dukkan mutane musulmi da kafin yau da kiyama Allah zai kabe su kafiyar taki nan shi kafin yi ce to ai bai shiga musulunci ba bare ne ya ce to da shi duke nan musulmi in ya ce ban samu dama ba a ce dama ba da kai ba ni ce wallahi na samu dama amma amma amma sai a ce amma mai a je wuta da shi walillah hakki ne na Allah alannati akan mutane cikin da ya cikin Allah wannan shi yasa Allah ta'ala da yake ya saukar da wannan wajen cin sai shigar da tsawon wannan ɗakin da suka ta mummuni ita annan bita masabatan linnasi wa amna Allah ya ba shi fitani masabatan linnasi ibn kasir yace yasubuna ilayhi thumma yarji'un يعني يذهبون إليه مرات ومرات wala ya shibaru za ku rinka kai da komo duk wanda ya ce maka ya dawo kuma da ya ci an ware labai kalamu da cin da kuka fice shi da ta ji ba a kan ce su duniya lalle ya maka wani in ya shawo ya shawo ya ce ban sake aiki na ana da gida bayan wata guda ya kaji ya fara shigo ne to Allah ya sa ma wannan hakin wannan kwarfinin duk wanda ya so yana so ya kara dawo shi ne masabar da kuma wa amnan sai Allah ya bashi shi wurin aminci da kwanciyar hankali saboda Allah ya haramta tashin hankali kowane iri a kan maka in ban da yan shi'a a tarihin musulmin duniya ba a taɓa samun wata ƙungiya wadda ta yi niyyar ta da hankali a makka ba suka yan shi'a karami ba sun yi sun kashe alhazai da yawa sun zuba sa wata cikin da zauna sannan sun kankare hajarul aswad sun gudu da shi sai dai saboda shekaru a da hannun sannan iko Allah ka dawo da shi jagoran su ka ji kukubar da ya yi wuri kafirci sallah yana nasta da shi a matsayin Allah ina Allah da ya ce ba mu tafi hankali to gashi an yi ne za a yi يخلق الخلق وأبنيهم أنا shi ke tare halitta ke halitta halitta ne ko ne da tsarata abin da zai gyara ne kullum ga nuna suna suna cin tarihi kuma littafi dole su ce kuma abin mamma mace da in shi'ar yau suna alfahari da wannan jihadin da aka yi a maka jihadi har yau suna alfahari da wannan sannan sai daular iran a 14 1406 ne ko 1407 kafin ku 1400 akwai wani wanda ya bayyana kan a matsayin mahali a makka shi ma ya kawo tashi hankali na wuni guda su kuma iran a zamanin kumaini su ma sun yi muzahara sun ce wai aikin hajji muzahara kullum su a jini kuma kuma kiti muzahara suka yi muzahara kuma a dalilin da suka kashe mutane da yawa to sai a yi shi a kuwait هوني أدي وندا عيني شهري الله بيكبرينا في وين الأول نقب إيه أو قال الصبا منا كرد السيدي السيدي نايم سيدي نايم وش عاد كرد السيدي السيدي هو اللي أبلي كادر هو اللي كي آه، وجه القبة اللي جرب فيها تقصني منا كاتب مصر لو كتير سوزو سكتي مش أنا بطل معيسين آه، حي أتكلم شنو شهيرة بينا ولا أبيته ما كان جايبه أما الله دليل ومن كي أورد نايم بشكل مستمر ai shi an ko suka suka suka tada wani abu cikin wannan kogon na alhazai aka kashe sama da mutum dubu ɗaya da sassa ibiri na a ranar sallah mun dawo daga arba 1989 to in ba yan shi'a ba dai a takaice babu wanda ya taɓa kokari ya tada hankali a maka ga addinin musulunci sun su idan ya duka yana da abincin kamar ka baka firgitar ba ba a koran tsuntsu kai ice wannan yana bai baka bantalo tare a maka ita dai a haka haramun ne illa al-iskhi ne iskra kamar Allah sauri suna da shi anan to iske ne wanda kan yi wanda suna amfani da shi wajen rufe gawa manzo Allah da yayi jawabi yayi jawabi sai ka fasa shi ba zala ake da kai ba zala ake da mana sauri a cire mana iska don muna da bukatar sauraron cikin wani shi ka yanka ce ka cire amma babu iskin da ake saboda ne saboda tabar aminci da kwanciyar hankali kaga da wannan ya kasance ana hajji hankali kwanci amma duk da haka lallai a lokuta daban-daban in ka karanta bidaya wannan haya ne kusa ko ka karanta alkalmin da ibn al-afim ko ka karanta tarihin rusul wal muluk na imam ibn jarir al-qabri zaka ga wurare daban-daban da yake a cikin alazin ta'ala sai kuma karkace su da hanya a muku tashi ya ce jihadi saboda shi ne dai jihadi jihadin sa aka waye ne musulmi wanda suke kira hamawa wasu ahlus sunna ke amma dan shi a cikin ajin kamar ya hada kai da bude, sai da ajin kamar ya da kai da kirista bai taɓa jin kyamar haɗa kai da kowa sun kuna so ku gwada da aiki a Najeriya ku gani. In mauludi suke za ka kiristoci su zo da nasu ɗan ko ya rike? Sannan kana ganin hoton shugabansu da ya hutawa su yi hoto tare don su nuna dukkan su abu guda ne. Amma musulmi ne na ƙwarai da suna ba yadda za a yi sadakan shi ne babban makiyar kuma duk jihadin su kai yake karewa. shi sai ibn tabi'a ce a tarihi ba a taba sanin shi a musulunci da kowa ba shi dai aikin ka ya lalata a aqidar mu kuma sun kafa daula ta kai biyar akwai duk wanda suke kan dari tana mulki amma ba a taba samun sun yaki wata kasa sun shigo da cikin daular musulunci ba kada Al'ak nan ba da daɗewa ba zamanin daular Usmaniya da su aka aka kai aka yake mu aka kawar da daular musulunci kamar da can can baya بغداد يصول الشام على كي تكون الدولة المسلمة كبنو العباس مش العباس قالوا الجيش الله تعالى ولله على الناس حج البيت أما كيف يجي من استطاع إليه سبيلا كون يسعبوا إيكم هيا بما تعيش الوضع أول الدنيا هذا يوى يدعيكم الأول ولنيسان سألتها ya kai a yi masa uzuri to amma ba nisan ka kai ba ko bi nisa in akwai hanyar isa sai a yi sa sawa'un da kafa ne ko da abin hawa kamar yadda za mu je can gaba tabaraka ta'ala na cewa wa'azin lissin nasi bil hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج حميد إبراهيم سيكرة cikin mutane su zo su yi hajji sake za su zo maka suna fi a kan ku? kuma za su hau kowace irin tamfararriyar kyabba ko tamfararren abin hawa mai matsewa ya kula da gudu kamar jirgin sama ya ce da kulle hajjin hali duk wata babbar hanya mai zurfi sai ka gaba da sun zo aikin hajji kaga yana cikin mujizan yanar Qur'ani to da babu wata hanya ta cikin ruwa ko ta kan tudu ko ta cikin sararin samaniya wadda 'yan adam ba su kaje suka je aikin hajji wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun lil alamin wanda ya kiya sai sai la kalman kafara ana nuna bayan yin aikin hajji Wani ya ci ko ya aikin hajji babban laifi ne Tun laifin da yake bayan fadi kalman kufur kai ne to yana cikin manyan manyan kaba ko da da cikin musulunci ma malamai sun yi jima'i ya rashin zuwa yake hajji ne shi ne kamar sallah sallah ba a yi jima'i kan cewa duk wanda bai yi sabon musulmi ne sun zo rinjayen malamai na gani duk wanda bai sallah ta yi kaunan wahid akwai masu ganin ci a musulmi ne amma ne a ba shi uku ya tuba idan ya tuba shi kenan shi ne tuba ba a kashe shi amma kuma wai haddan la kufur Muhammad al-Ghazali yake yake mutumin da aka ce kai kullu raka'a biyu amma ka kwana uku kake sabon mace a kan hijira ya kai sai da mai masa sallah ni ko ina ganin wannan logical ne wannan maganin hankali yana daukar ta kuma ana nan ne sai malikiya da shi an sai malikiya karabaka Allah mutum ne yake ba zai ba zai ma Allah ko raka'a biyu raka'a shari'arka a tare gidan yare kwana uku ana jiran sha'awa saba'in da biyu a ce lallai ka duka kai sallah raka a biyu mu gani sannan mu tafi ka ya ce ya bambanta aka ce kuma mu kai ka jirgin mai sallah kuma kai ka makarantar musulmi kai ji na kuma magaba imamu hawa da shi ne ta izin daidai a nan haka kai a zalla ba wani na maliki amma ba sauka matsala sauka matsala ne dai a muryar kalilin da kima da suka ce wanda yake haji daga kanka ne amma wannan magana ta saka ba kamar ta amma ne ya ya tabba babban laifi wanda har ya kai matsayin a bashi kalmar kuma amma ba da yawa da aka wasu kalmar kuma ba kafirci ne da ta musulunci kamar anniya kukan mutuwa na harguwa da tsarin kusa da tsarin tsafi sai wannan da yanki ake an kira shi kuma hadisi sannan mutum zai yi na kansa ga wanda ba babansa ba ka ce ni sunanka ka ce mamman dan zubairu alhalin zubairu wasu abin kai to wannan shi ma kufur amma ba bai fitarwa da musulunci yawwa saboda haka sai ake yi ومن كفر فإن الله غني للعالمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رفيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ابن العباس كلم من ذنب الله يا ونيمتا في كل أبي أجم من كان لكن أبقى ابن في المطلب غابا من ذنب الله كير أجم غابا لم من ذنب الله قد أجل سكتك المسلم دعباس جواب وحمد حرم من ذنب الله أجم Abbas ne amma ya faɗa muku an tambaye shi sai da manzo Allah wa abbaka yake shi abbaka amma na girme shi da shekara to kamar tsara su ke sa yake kusa da annabi kwarai ne bai musulunta da wani gaskiya amma ko sanda bai musulunta manzo Allah ya amince shi na hannun damansa dalili sanda za a je mu baya da yan Madina da shi manzo Allah ya kai in babu aminci manzo Allah na kai da shi shi ke sa da ya goyen musulunta da ya zo kai aka kama shi ake kula in ba ni da musulmi ne wannan ce babu wannan ba ka bari ba ba mu sani ba ka tafiya ka bari kanka ita to ai kaga kuma ba dai su nan ba dai su akila da aka zo da nan da ta ko ba to fadar kalin manzon Allah yana cikin ahlul bait duk mutumin da ya haɗa kaka da manzon Allah to ahlul bait ne أكاد عبد المطلب أمر ينظر إلى عبد المطلب كما ينظر سؤال كيف أما أصنع سوى الذي يعيش إلى أنا ما تكع ثم يجي أبدا كان زمان هذا البيت وكما تقول لما حيث أمن دولة في هذه المسلمة أقول هذه الأمر بيتني أعمل أبنى عنك سيدة أهل التدمير أقول هذه هذا البيت يقول يسعى إيه هذا البيت يسعى إيه هذا البيت لو كتن دي حكا حكا الزبولين حكا ما تبقر عمان الزهدي قلوا من دعال الله إتمالي كوذا أما أقول هذه إيانا أنا إيانا نبدا ما تجيبا لما يجب أن تصنعك كما قال البيت تفضل كما قوي وعين من ذو الله رجي فرسول الله صلى الله عليه وسلم kun ga tawalin manzo Allah ku commander in chief of the armed forces na tarayyar duniya musulmi gaba daya amma ga shi akan jaki goye da kanin to mutum nawa ne ke gaban sa suna ADC mutum nawa ne ke gefen gefe suna bodyguard shi ne ba su ba haka ke tafiya sallallahu alaihi وخاف اللي انا اقوي بقى منذ انا فجاءت امرأة من خطعة في وجمع شاعت دول القبيلة الخطعة وجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه كتب الجواج دول اما تكليت لي تكليتا سنة مجرد انا منذ انا حمشي لسنة اولي مقبل فضل في الجواج مدركيني انكم انا بقى فتن جامل الجواج دول اما جعل hujjojin allamatul zaman ko muhaddisul awan Muhammad din Al-Albani ni kabi ba wajibi bane sai ina kana tare da kabi ba haka yace kuma wai hakkin ban kwana ne in kwanuka ka bi shiga mu Allah sallallahu alaihi wasallam kake mansufi amma malaman su ya sun ne matuka sun ce lalle niqabi wajibi ne ko nan hujjar da suke gani don haka an yi rubuce ma wasu wasu akwai na cikin akwai al'ukari na jin rubutu a kan matsalar nikari ana dole sai an wajen gari kusan da duk manyan malaman saudiya su bifas su ukari su al-bassam su abdulwahab tsiri daga cikin matasa su wannan gunaiman sai da duk malaman saudiya kan matsayin su yi ijimai akan cewa nikari wajibi ne amma ne kuma na muna tare da malam albani muna kare mala an da wannan kura ne da yawa da mata suka zo kusa tana da kime da ko da tana da wata alama ga kuka. in tana da kaji ana gane alama da fikire ta amma wannan bai nuna ni nikahi ne cikin musulunci bai nuna ba a sanin kamar musulunci matan safi suna yin sa umarnin manzo Allah sallallahu amma tun da wasu mata yi a cikin ce sabbi ba to duk wanda yake wanda da shi ya zo da sabo a ba a ciki kolin abin da suka dogara gare shi wanda yake karfi shine maslaha mai cewa ga aiki ba ba abin da mutum ke sha'awa ya kalla kamar fuska amma in shari'a ta riga ta ba da izinin abu ba ka riga maka zo kana da ta ji ka sanin maslaha amma duk da ka an jarabce mu da cewa duk da ba a wuce kan ne fuska ba an ce mu mu kau da kanmu shi yasa da kuma ya duba ni manzo Allah ya ko ba haka ba mu duba وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه القصير إلى الشرك الآخر ما قال يا ابن كثير جوية فك فضل يمين الشيبة أي كان لنجا كاكا بري كله أواجبي ما رمي فك كفا إنت رمي فك كأواجبي من قال كذا كي ما تقول كل كابي كتا لو فضل يبقى كلهم كيبو فأي فضل فضل يبقى كلهم كيبو ما كان كلهم كيبو جمهور السودان جرب كيبو كان لأجل بدعه وتأمين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويعطوا فروجهم ذلك أذكارهم وكل المؤمنات يغضون من أبصارهم. نظام رجل مغضى نظام رجل مغضى لفتر ما بعض رجل تونق أجيب عن إذواء التصور كما ينم على مصر يتكلم خلصين إما يرى عين ما على مصر يتكلم خلصين يدعون إلى التصور سنعكير عدواء التصور tsirgin fuska zuwa shar'a amma duk da haka mustahabbi ne ba cikin tsari kabi tana da kyau ko mummuna ne amma idan ta zan tana da kyawun plus akwai beauty test ko ba ka ba irin waɗannan mustahabbanci yana ƙara ƙarfi a kansu ya surfe sun kada da mutane فقالت يا رسول الله كتبعني كاو تبعت ذوتي يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل يا منظم الله الله يا فرع سامة ما يصحيك الحج ألوك شن جماعة إلى يا رجا يا سوطة يا من ينجا ومتوب يا لا يثبت على الراحلة bai iya tabbatuwa a kan godiya Ina ka tura ta kan zuci da iya zama mutum tsufa ya tsufa da shi rawa yake saboda kamar iya zama ba irin motocin zamani da ake zaben a ɗaure? abba a kawci anhu manzu Allah ne kace in mata aikin haji qala na mace ya eh, yi mata aikin haji wa dalika sai hajjati wata wannan ya faru a hajjin bankwana مجازنه ما البخاري باب وجود الحظ وفضله باب دي بيان وجب تم حجي قبل الارض كم وانا الحديث تلوتي كيكا وانا باب كفتو من ده وجب تم حجي كم وانا الحديث كفتو من ده قبل الارض كم وانا الحديث ثم هذا هو مجد كرات يا قد تم يقولوا قلوا إيه؟ لي يا كما قلت يا بني بسم الله فلا أحسنت بارك الله فيك يا سننك مصطفى إبراهيم هنا للفضلين لا مباك عليك الفضلاء lissiyar halalin nubala ya ce inda hajji ba wajibi ba ne da ba za a ce ka yi masa in ka kasa mutum da ke na ranka ba za a ranka maka to akwai wani wuri da ke nuna wata sanar da shi ne kusan da wannan Na. لا بس يا بدك سهل ايه وانا يسمع عندي بيبك هو ده باكل اللي بتاعي لما يصير كل حاجه مره غلبه تو كاي مره غلبه بسم الله احسنت الا مريضه الله هو هكذا هو دي ما قوي لفرقه اللي ما تعمله كما كان ده hadisul fudala kai ma kana iya karɓa hadisul fudala ba sai ka bada da rikinta akwai wani wuri mai nuna fara da wata ta aikin hajji cikin wannan hadisi wanda wannan a wani kan hanyar ga wani na suna da dama cikin lafiyan na kusa da banka ta ta ne fara hula bismillah a'a gona cikin sunan babi take rabin mai na. to ya an sa da tare da riga muka yi gaba don mun fara cewa ne a fito da wajen da ake da ake da kwalararsa shi zana so ya fito da kwalararsa de brújula, de la E. Yana cikin faralarsa cewa za a ba wani dama ya ce mu wani. Mun gode. Ha babu kumbure kawai. Maman cakar wata cikin sunan baƙi ne, mu na son ya kai Hadiza. Ya saba damu ke ita ayar ta ina ta yi daidai daɗi. Na amma yau sai babu jufin hajjo kamheni, kuma ya sa Hadiza ya fara guda. Na yana da shan kwallon da ta harka yake, sallallahu da yawa ce a yi kusan shigar shafi ya ce a cikin Hadiza ya abu abu mai ma ku Allah ku kai ko manzo Allah ya karanta ya kai Anas yana wasa da kuntu kuntu ya mutu yaro da kuka sai manzo Allah ya nemi masa wasa na ya aba umayr ma ku Allah ku kai yace ya fitta hukunci sun aika cikin sa to irin haka ne su ba ya hankali za a fitta abubuwa da ake ta fitta hukunci da sai dai wasu ba lalle su musabaka ne ne wa ne da wani ai suna da yawa zan ma na gani ya ni can can can a cikin lungu ha alaikum assalam eh cewa wanda adana lalura wani ya masa aikin sabon saman ta ganin cewar ma duk da yana tsoho bai iya tabbatuwa kan gudu sai an kake masa sai wata ya yi masa hajji wanda ya nuna karfin wata fi aikin hajji A wanda ya kawo wannan cikin ku wanda ya kawo ko to ni ka ku ba ni ba ba ni an kawo shi ko wa ya kawo shi wanda nake mun ba ni tabi o to to ya yi ne to a baka agaji a kawo a kawo masa littafin a kawo ma waɗanda suka ci littafin littafin ba ku da shi kusa A cikin mutu a su biyu ne su biyu ya zaɓe a wani uku zai samu ba sai ya bada kuɗin da aka saba bayarwa muna da lokaci mu karanta babi na الله باب قول الله تعالى يأتون رجال إيه؟ باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إجازا الطرق الواسعة حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته يركب راحلته بذي الحليفة يركب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته يركب راحلته في الحليفة ركب يركب يحل حتى تستوي في يركب زي زي الصفة لازمة نعم طيب طيب أحسن نعم. كله كانوا وتجلسهم بجيب الإمام نساء نعم. يركب راحلته في الحليفة ثم يحل حتى تستوي به قائمة أبكر لله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليسألوا منافع له اتفجاجا تذكرك الواسعة من كل فج يعني من كل طريقة واسعة وأنا بعد شيء ما قال أجمد وأن الآية ده الله يأتي مع النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكرى كموت عليه شروط في حج الهجي لا تظلم رجالا وعلى كل ضامر لا تظلم كطاقو دغه اکل قوه چې د قرارن په حکم کو د قرارن د هوا یا چون یې چې یې د ټول څه خلیق دغه د قوه چې په قرانیا د ذلبی دې چې موږ نه تعالو دوه سرابو خو حلقې ابا بن افانی د سکینال a wannan aya ne Allah ya nasi cewa hajji yana da amfani ga Allah babban amfani ake hajji shine samun gafara Allah abu na biyu shine haɗuwar jama'a da samun albarka abu na uku shine wato amfanuwa ta ilimi malaman wata ƙasa za su iya haɗuwa da malaman wata ƙasa sannan za a kawo hajar ilimi ta shi. yanzu wannan hadisul fugla muna ya ɗaukar samun da cewar aikin nasi sai mu raba wa malamai ko mu sai sai su karo da shi mu kuma sai mu tsawo wasu da yawa yawan littafin da muke da su a laburare mun je su a makka ne wasu a tunisia aka buga su wasu a morocco wasu a pakistan wasu a masar wasu a lebanon wani ita tara su amma a makka kana ita tara su saboda saboda kowa ya zo sannan sai an fano ne na duniya amma haɗuwar shugabanninmu da sarakunanmu da 'yan siyasarmu haɗuwar 'yan kasuwanmu da abubuwa ba su cinci yawa ba na na addini daga duniya حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته ذي الحليفة ابن عمر هناك منظوم الله ينا حوان قول يركب أراضين ذو الحليفة شاكت لما أبيار حالي أيضا ويجي ويجي wani ya ce wannan sunan zamanin daular fasihiyya a kan ne ban san gaskiyar tarihi yadda yake ba amma dai yanzu a biyar ali rijiyoyin ali haka ake cewa wani ثم يهل حتى تستوي به قائمة wannan rafin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya harama shirke thumma yuhillu sannan ya harama aiki a ce ya ihlal shine ka tuka murya da sai ka ce labbaik allahumma labbaik bisa umarnin waye wannan bisa umarnin Allah Jibril ya zo ya ce mashi ubangiji na umarnin ka ka sauka a wannan rafi mai albarka ya harama a cikin sa hatta ta tsawe da ita har wato gobe ya tsaddaki ke tana tsaye wani ya nuna inda a nan sarrafa ya sula ba na ya harama a kan gobe ya tsaye ya harama wani shi zamu ke cima alhazai bayan kun shiga masallacin gudu laifa kun yi sallar farilla in ita kuka tarar ko في masjid ne في kun samu kada ku yi harama ku dawo ku hau mota sannan ku yi harama حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة من الحليفة حين استوت حكاية من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما عنهم عنهم نعم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عطاء يمكن ما لما مكة يا جابر بن عبد الله أنا بعد الأباري جابر باب ولي تحدي من قال كمان ما حديث تشيني من عائشة مال الغاني يواري مثل ذاتي إذا ما تشوفه إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر باب ولي تنتم في إيه حد من قال لك من جابر في حديث سنة أن إلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حليفة حرم من ظهر لك تدور حليفة حين سوت في راحلته لوكس إلا هو يصنع ko kuma taguwarsa ta miƙe da shi kafin ya fara tafiya babu anas ibn abbas radiyallahu anhum haka yadda ibn umar ya rawaito wannan haka sabir ya rawaito haka anas ya rawaito haka ibn abbas ya rawaito ya zan mashhuri ko mutawatiri cewa a zurhulaika manzo Allah ya rama to ku ƙara duba mana ya ce babu kaulin lahi ta'ala ya tuka rijalan wa ala kulli babirin ya ce da kulli fajr alikin laysa duma nafi alahu kuma ya kawo waɗannan hadisi guda biyu ya haka wannan hadisi suka fassara wannan babi ne wannan aya sai ka fara daga hannu ga alamu da ke sai a yi hakuri malam da can baya da ke sai ji ba yarkabuha ila ne alaka yarkabuha ila dole aya وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر أحسن تبارك الله فيك

sai mu karanta ta sai ma a nisan kubala eh? to za mu ba ka fafi guda saboda an karɓi kayi daidai amma ga wani nan gaban kai na sai kari sai lamara to wannan ita ma munasaba ce to mun gode Allah sarka da mu mun abin da Bukhari ke so ya ce tafiya aikin haji ko dai a yi a kafa ko a yi a kan abin hawa ko ba haka ba Allah ya faɗi suka ce aya manzon Allah a kafa yin ko a kan abin hawa to haka shi a wurin ya raba gargama malamai suna da ra'ayi uku da dare da wanda ya fi halala wasu sun ce yi kan da ya fi saboda shi dare da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun ya fi sauki ga addu'a kana tafiya kana addu'a in ka sai ka tafiya kana addu'a saboda zaka yi shi ne ka bai wasu ka ce a'a tafiya kasa ya fi saboda ya fi wahala to ajruki ala qadri na sabi kana nabi kuma na lafiya na dan ki gurgurdun wahala kace wanda ke kasa ya fi wahala don haka ya fi kada wasu ka ce a'a gurgurdun yanayi wa da ya kama Imam Bukhari ya kawo ɗan hadisi hanyar ya da ra'ayi masu cewa yi kan abin gawa ya fi falala. To shin wannan ya danganci da garin mu zuwa Makka ko ko daga inda na yi harama da aikin hajji. Da zahiri duk inda ake harba da aikin hajji nan ne wannan zai fara daga kasarku abin da wata gare ka sai ka isa da shi daga inda kai harama matukar kana da abin hawa ka hau in ba ka da shi ka tafi kasa kowa ya san lokacin da ke da garuwa arafat zuwa musdalifa samarat a wuce makka a ranar sallah galibi wanda an baje karfe ya ci ya ci da sauki kisa ga kaskan abin hawa ya bata masa lokaci wannan misali yake muna tare da dattijai malamai su shi kakar da manya-manyan malamai da ba su iya tafiyar kasa ana dole muka tafi cikin mota ina tabbata muku daga muzdalifa zuwa su wajen awa da muka yi na haka bani ji kadai awa ɗaya ta yawa isa matukar bakin ko sun tushe matukar yin haka to kaga wanda an mace karɓi a nan wanda ya ji masa amma wanda an bai rauni wanda ya ji masa to kaga a nan yanayi ya ne bambanta kuma ya canza ina jin tunan ya kamata mu dakata abin da muke daidai Allah ya ba mu ladar da idan mun kuskure ko ta cikin harshe Allah ya mana afuwa mana gafara wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala mala abdi wa sayyidi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am to kawo ne to mun ne mun ne